bismillahi walhamdulillahi amma ba'ad masallacin harami masallaci mai alfarma almasjidul haram masallacin harami masallaci mai alfarma shine mafi girman masallatai a duniya kuma mafi falalarsu kuma ɗaya daga mafi muhimmancin mashair na hajji da ya fi tsarki masallacin na harami yana nan ne a garin makkatul mukarrama kuma shine masallaci na farko da aka sanya shi domin bautar allah a bayan ƙasa allah ta'ala ya ce lallai farkon ɗakin da aka sanya wa mutane shine wanda yake garin makka mai albarka kuma shiriya ga talikai ali imran kuma an ruwaito daga abu zarrin allah ya ƙara ƙara yarda a gare shi ya ce na ce ya manzon Allah wani masallaci ne aka fara kafa shi a farko a duniya ya ce shi ne masallacin harami ya ce sai na ce sai wanne ya ce sai masallacin kudus mai nisa sai na ce nawa ne ratar da take tsakanin su sai ya ce kwanaki arba'in musulmi ruwaito shi kuma ɗakin ka'aba wacce ita ce alƙiblan musulmai a gabacin duniya da yammacinta tana nan ne a dab da tsakiyar masallacin harami kuma tudun ka'aba ta sama ta kai mitoci goma sha biyar kuma tana nan a shakalin ɗakin ka'aba yana nan a shakalin ɗaki mai girma mai kusurwa guda hudu kuma hakika annabin allah ibrahimul khalil alaihi salam ya gina ɗakin ka'aba ne da umarnin allah ta'ala mabuwayi da ɗaukaka allah ta'ala ya ce kuma ka ambata lokacin da muka bayyana wa ibrahimu gurbin ɗaki muka ce kada ka haɗa ni da komai kuma ka tsarkake ɗaki na ga masu ɗawafi da tsayuwar sallah da ruku'u da sujjada kuma duwatsun safa da marwa suna makwabtaka da masallacin harami kuma daga cikin alamomin addini da suke cikin harami akwai ruwan zamzam da makamu ibrahima da alhajarul aswad da hijr isma'il kuma yana daga ababen da masallacin harami yake banta da su na farko kasancewarsa shine masallaci guda ɗaya wanda ake zuwa hajjin sa daga faɗin duniya na biyu kuma duk wanda ya shige shi ya kasance amintacce na uku lallai sallah a cikinsa aka rubanya ladanta da salloli dubu ɗari Allah ta'ala ya ce a cikinsa akwai ayoyi bayyanannu cikinsu akwai makamu Ibrahim kuma duk wanda ya shige shi ya kasance amintacce kuma Allah ya wajabta wa mutane ziyartar ɗakin ga wanda ya samu hanyar zuwa gare shi kuma wanda ya mutulce to lallai Allah mawadaci ne ga barin talikai wallahu ta'ala a'lam